assalamu alaikum mai tambaya na farko ya ce malam Allah ina ina son karin bayani akan asarin abdullahi dan umar wanda yake cewa ya ga wani mutum yana ɗauke da mahaifiyarsa yana ɗawafi da ita har ma yake cewa yin hakan ko ya biya ta hakkinta mana menene ingancin wannan asar asar ne sahih domin malam bukhari ya kawo shi a cikin adabul mufrad hadisi yana cikin adabul mufrad kuma za mu zo kan shi wajen biyayya ga uwa muna kusa ma da zuwa kansa insha Allah hadisi ne sahih atharun ne sahihun an ibn umar cewa mutum ya dauki uwar shi abin nan yace ko ya dauki uwar shi ya kewaye ya yi mata abin nan bai biya ba don mutumin cewa ya dauki uwar shi shin ya biya ta hakkinta yana tambayar ibn umar yace hatta walau talqatan baka biya ba talka shine ciwon nakuda shine talka yace ko talka ciwon nakuda kwaya daya baka biya ba balle ɗaukan da kai ta maka ciki wata tara wajen yunkurin naƙuda ma sau nawa za ta yi kafin ka fito ga shayarwa ga wane ne ga goyo ga komai abubuwa yace in ka ɗauke ta kullum a rayuwarka gaba ɗaya har ka gama rayuwarka ka kewaye ka ba da ita baka biya ɗalƙatan wahida ba daɗa balle ma hakkin gaba ɗaya athar ne sahih sahha an ibnu umar haza tambaya ta gaba aka ce assalamu alaikum malam dangane da abin da jiya aka yi bayani akan gyaran fuska na taba jin wani malami kuma na sunna ya ce usaimin ya ce yin gyaran fuska bai dace ba amma maganar jiya sai ta ma'ana sai ta sa na rude to menene yadda abin yake malam to samin dai bai ce gyaran fuska ba aske gemu ya magana ai mu ba magana mu aske gemu ai aka ce gyaran fuska ba ana nufin cewa ka aske gemun ka bane ma'ana ka gyaggyara gashin da abin nan ka gyaggyara nan aka maka dama muna maganar sanko ne ko maganar sanko aka yi lokacin ko askin kaza'u yawa askin kaza'u wanda ake aske garfin kai sai sai dai ka yi gyaran fuska irin gashin da ya su zubo haka aka gyaggyara wannan babu laifi kuma usaimin a yana magana kan gemu aske shi sannan asar na ibn umar da wasu daga cikin sahabbai ina ga ya kamata ma mu abin nan shi ibn umar shi a gurin gurinsa ma yana gani ya halatta in gemu aka damka daya aka damka biyu wato ka damka haka ka damka biyu abin da ya rage a ƙasa sai ka yanke ibn <laughs> mala albani ya yi ta bayani akan wannan asar ɗin, sai yake cewa ibn umar yana cikin wanda suka rawaito ifa'ul lihya kuma yake yin haka ba za ka ce kuma ya saba ruwayar ba ko ba haka bane to kaga kenan wannan shi ake nufi da irin gyaran da ake nufi irin wannan babu laifi amma kaga mu dama mu ba mu da wani gemu da zama zaka je ka yi damka damka ma ina sai masu masu gemu da yawan kuma in yi damka ɗaya shi kenan wannan kana so ka ga gemu irin wannan sai ka je waje laraba wajen wajen pakistani nan da india da waye da sauransu ka ga gemu aikin haji ko umra an ka je za ka ga wani gemu sa har nan har cibiya gemu <laughs> eh, amma duk da kasancewa suna ganin cewa ba za ka yanke komai ba amma ka yanke ka dan gyaggyara shi ya zama dai ba yanke shi kai ba shi yana da kyau ai shi wannan ba laifi bane wasu sahabbai sun yi haka amma ba wai ana nufin gyaran fuskan irin a aske shi kamar yadda wasu ke yi na yan duniya ba ai ba wani ake nufi ba ba shi ake nufi ba da wajen gyaran fuska din ina fata an fahimta wallahu a'lam shi tambaya ta ƙarshe aka ce assalamu alaikum malam mutum ne yana da mata biyu amma gida daban-daban a lokacin da ya je gidan ɗaya daga cikinsu sai ya tarar rufe kofa ya buga ya buga har ma ya yi waya amma ba ta buɗe ba sai ya dawo ɗaya gidan tambayar ita ce shin zai iya shiga ɗakin ɗaya matar ta biyu kuma shine mm, zai iya saduwa da ita na uku shin kuma sai ya rama a waccan kwananta salamu to watakila ko fada suka yi kenan <laughs> watakila fada suka yi <laughs> eh to kaga a ita dai bata kyauta ba da ya kwankwasa tunda yi sallama ya kwankwasa ba a bude ba ina zai je to kuma yana da gidan wata matarsa kuma halaliyarsa ce kaga ba son zuciyarsa bane yayi kenan ya koma can wajenta kuma watakila yana da bukata da ita ya kusance ta idan har wancan shi zai iya mata matali ce to kin ga kin mun abu kaza kin mun abu kaza me yasa kika mun kaza zai bai dole abin nan dinta eh, dalilin da yasa in ma ba faɗa aka yi ba watakila bacci ne take da shi mai yawa watakila ba faɗa suka yi ɗin ba bacci ne take da shi mai yawa ta yayin bugu don akwai wanda suke da irin wannan ka yi bugun ka yi bugun abin nan ba akwai wanda ya dutse ma ya ɗauka tunda ya buga koma an ya ɗauki dutse ya koma daga baya jifa cikin gidan setin inda kofa ta daki kofa dawo amma ba ta tashi ba <laughs> to ka gani kuma ba faɗa suka yi ba ya dawo daga tafiya ne to akwai irin wannan to kaga irin wannan ko kenan in ya zo zai rama mata tunda ya ba kwanan ba kwanan wannan bane na wancan din ne sai mata amma idan laifin ta ne ta ji kuma ta buris da shi ta watsar da shi kawai sai kwana can ya tashi da sabi ba sai ya gaya mata ba kawai sai ya shiru abinsa shikenan tunda ita ta sadar da haƙƙinta saboda haka ba zai ba zai ba zai cewa ya kwana ya ga mata cewa kwana can ba kawai sai ya kyale maganar kawai shikenan eh sai ya rufe maganar kuma a gurin Allah insha Allah bai da wani laifi Allah shirar da mu